taro? To kamar yadda dai aka sani Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wasu ranaku da take su saboda muhimmancinsu su rayuwar al'umma. Wannan rana wanda ta kama sha shida ga wata wadda mun kai ta sha biyar yau, rana ce ta abinci ta duniya wadda United Nations ta ware ake biki don tunawa da bukata ta abinci da kuma tunakar da masu hali masu hannu da shuni su taimaka mutane. don a samu a ci abinci su a bangaren su sun turai sun fi mai da hankali wajen cin abinci mai gina jiki cin abinci da zai sa annashuwa to mu kuma a wannan tamu duniyar kusan ba ma wannan magana muke mu magana muke ta ma a ci abincin tukuna sannan a samu a ci a sannan sai a ci gaba da al'amura da haka a wannan karni da wannan shekara ta zo mana ta same mu a cikin mawuyacin hali yadda abincin ma baya samuwa mutane musamman yara da mata suna kwana da yunwa su tashi da yunwa a je makaranta da yunwa a dawo gida da yunwa haka muga ya damar da mu nan da muka saba yi kara uku kenan muna irin wannan bana ma mun yana buƙatar mu tara jama'a mu haska cewa da buƙatar a ta hali sawa wanda ba su da shi da jama'a su da yunwa domin mu da kira ga gwamnatocinmu da shugabannin siyasa da shugabannin rajiya da arzikinmu da kowa da kowa ma ko da kana dafa kwano ɗaya to a yau ka ƙara rabin kwano ka dafa ka ba makotanka don kuma ma ke dafa haka ɗan ba wani kai ko gyaɗa ce ka siya ka zuba aljihu ka ɗiba ka ba wani shi ma ya ci in kai haka ka samu kuma kai ma ka yi abin da Allah da ce a yi domin ciyarwa koyi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai magana sai ta tura da ake ce a ba mu da ma addinin mu ya ɗora mu akan ne a kokarin baya mun san ana siyayya don a taimaka wanda ba yi da shi yana da kyau ku dawo da irin wannan tunani irin wannan tsari na taimakekeniya domin shi zai haifar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma to talabai kamar wane kungiyoyi ne ko hukumomi suka ba da gudunmawa a wannan taro to wannan taron da muka yi mun gayyato buwa foundation ta abdulsamad isaka rabiu mun gayyato northern nigeria flower mills mun gayyato dalafus sannan mun gayyato mutanen a wata da so din da ana maganar ruwan sha shi ma a ciki kuma alhamdulillah muna godiya ta musamman gare su bisa gudunmawa da suka bamu da haɗin kai da suka bamu wajen ganin an yi wannan taro lafiya an gama lafiya mun gode assalamu alaikum sunana muhammadu suballi a yau kin rana wuce ya ake ita wannan rana a mahangar a mahangar ake wannan rana mai a rana ce ne fara suka zaɓe ta mu a bangare na musulmi kokari ba musulunta dan da ma ya umarci ni cewa ya dina amun an fi kuma na min ka ake yawmun fi wala kullatu wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun Allah ya ce ku ciyar tun kafin rana da za ta zo ba su ba su Allah ya ni cewa مثل الذين ينفقون في سبيل الله مثل حبة السنابل في كل سنة ladin asman da ya shuka kwaya ne guda daya ta fitar da zangarniya guda ba kowace ya kaga akalla tafi idan mutum ya daya Allah da dalis cewa yana rima daya da kace Allah ina haranta shi alƙawarin wato su wuce musulunci da bani da hadisan da zuwa ayyuhal qur'an 38 sai kai shi mace hadisai na manzon Allah wanda wannan da asar a kasa ce musamman kewa al'umma ba. Ya akwai amma wasu rauni. Ko da gaskiya mutane da suke da hali da Allah ya ba su yar. da garkar zalira abin da ya an rage abin da yawan shi zai samu a kabari. In ka bar wa baya su gado su ga lalle ne su yi kokari su yi ma sarki kan sun fani rayuwarsa sai dai ya ciyar Allah ya hore masa ya samu lada a cikin kabarinsa. Amma da lamu.